بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ربنا وتقبل دعاء ربنا ادخلني والوالدين وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعلم الظالمون

كان مجاور عدل إلى الصدق ذو الأنبار وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين بالثواب والفقر وأنزل عليهم الكتب مبينة للفقر والصواب وجعل شرائع كاملة لا نقص بها ولا في وجاهه أحمده تعالى حمدا من يعلم أنه من فضل الأكبر وأشهر بوحدانيته شهادة مخلصا في مثل غير الفقر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ارسله وقد سلم الكفر على وجه الإيمان بالجهل ونفتح الظلام بنور الهدى وكف النقاط وبين يد الناس ما نسب إليهم وأوضاعهم اختلاف الكتاب وتركهم على المهجة البيضاء لا سبب فيها ولا ضلال صلى الله عليه وعلى جميع الآل وكل الأصحاب وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الحشر والحساب اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمنا وزدنا علما نحمدك الله على كل حال ونعوذ بك من حال اهل النار اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في da jirgin الله تبارك وتعالى kowa mai komai da kalmomin da za ka amfani a wajen da gaisuwa da addu'a da fatan alkhairi da kuma da kanar sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi da ya da kiran su mata da dukkan wanda ya koyi da shi ya taɓa zuwa yau a kai a Allah kan kuma da yawa suka sani yau muna da na lahadi sha biyar ga wannan ramadan التي لا تعتبر كافيا بوقت رمضان wanda ya yi da tara da ɗari ɗaya da ɗari hudu da kuma a ɗari da uku bayan jiran ma'aikin sallallahu alaihi wasallam da zuwa masu da Allah ya sake fara mu da lokaci amin amin da ta samu sama amin da da da kawai wasu yanki da yan yi amma a masallacin nan ta majalisi a kanta majalisi ne kuma ana kowa mai albarka a kanta za mu karanta abin da ya tabbata المسلمين في كتاب الله سبحانه وتعالى ولدي وقت لأن الله كمان تعلمنا في سورة إبراهيم سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ثم هنا وصل تلك لأمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما من جرى من إبراهيم لا يأتي على الجنة يا الله أمك على خيرين وكيف ذلك الخير يكون ذلك معنى إبراهيم يا الله أمك على خيري خيرين ديوة بيان مصر الله تبارك وتعالى بمرض الخزن كيف ذاك ذا أمير ودين مجيزين تقوى أكثر أرجو لكن باب ونقل يولد أكثر

kuma ya yi rubutu za a karo da rubutun ko ba kuma dai ta san hakan da riga ya yi tafai da dama a suke rubutu ba a shi ne kan tarbiyyi shi ta motsin tarbiyyi za ka tambaye shi yana kusa muhammadu ta abubuwa yadda suke ganin da ahalin suna zuwa wahabiyya amma kuma بالجاء في منهج من أهل السنة والجماعة المنهج من أهل السنة والجماعة باطل يا بني مثلا ذلك وأن مكانة السماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وهذا كما جاء لك وسلف الثالث والسلف الثالث تندك في الأمة من الله ومن بعده da waɗanda suka biyo bayan su na tabi'ai da tabi'in tabi'ina da waɗanda suka biyo bayan waɗannan su ne gaba da yake zama azu a cikin kalmar ta wato ma'ana marawa ta nagari yanzu idan kashi ma'ana suna wahabiyya waɗannan littafin da muka kawo daga sabon ma'ana suna wahabiyya ne wanda muhammadu abdul wahab ya tashi a garin makka kwata-kwata karkara ta ke tsakanin yake da su za kai ta dubu ɗaya da wasiya za ka yi da su suka ta mutu wahabiya da zai sa kuma na Allah kuma wahabiya ne jagarai kuma wahabiya ne kwata-kwata da su yi lokaci da shi ba kuma su ne manhajinsu ne ake yi kuma su ne a salon da amma kiran mutane wa hajiya ta wani abu ne gaban na kaji wanda ɗan bere a cikin suka kago shi kullum da zai yi yawa na yawa to mai neman karkari kokarin da samu wani kuma hajiyar yi kuma ba ma wata kuma haka muna tabbatar tsakanin su da ba ma sabon manzan Allah ba tsakanin su ma da su shehu da islam akwai rashin shekara ɗari shida da wani abu amma sai ka fitin kowa duk wani ahalin sunna in dai ya kira da tsoro kariya ko mutanen da sun yi rayuwa sun yi rayuwa sun yi addini kuma da shekaru da yawa a ruwa shekara ɗari shida shekara ɗari bakwai ɗari takwas dubu ɗaya duk kitan da asu ka danganta su da shi wanda ya biyo bayan shekara ɗari dubu da wani abu ka ce wai wai wai wai ke kitan da asu ka ce wani akwai adalci ya kamata su san da suke gani mu ba mu rayu ba muna fiye tarihi ko muna tsanar tarihi tarihin magabatan mu muna tsanar in nake da ke mahaifin Allah da kwana kwana na aka yi ban yi da shi ba shekara ce nawa da mutuwa shekara ce nawa da mutuwa amma ka duka yau shekarar hijira kuma na Allah ya kira ya zo garin Madina dubu ɗaya da ɗari dubu da arba'in da wasu mutane وكثير في الثورة في التاريخ ولا أبو وزنت دكتي لن يلقى فكرة وعليا كل كثير الدمون ولا أبو ما بقى بقى هو شيء من الإسلام على القرآن الجمال كل الجميع رحمه الله ثم محمد بن أبي هذا واسع تشي الكريم تسن أبي كده ولا أبو ba na amma duk da jama'a suka ce wai rabiya ta ga wannan ganganci ne na hankali ne ba kuma muka mun faɗa muku cewa mahaifinsa shine Abdul Wahab shi ba sunansa Abdul Wahab sunansa Muhammad ko jaka da Muhammadiyya su suna son kaɗan nan kan mutane zuwa da ko ba shi ke nan mu jaka da Muhammadiyya dan sunansa Muhammad babansa Abdul Wahab kamar duk suka kuskure suka ɗauki sunan uban suka tsora wa mutane alhalin shi kuma ba shi ne yi wa'azin da su su kuke yi ba na tauhidi shi ne wa'azin na tauhidi kuma da tafan in ka ɗauka ce rubuta ba babban su ne rubuta ya kamata ka zama su adalci duk da ba adalci ne da ke Allah ya kiyaye a magana da muke cikin ta ta annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya ambaci cewa ya rabu gidi na zauna a wurin da yake gairin zargi inda zai wurin da yake ba wani abin tuta a wurin babu wani abin amfani a wurin amma a wurin ɗakin kan da alharma shi ne a lokacin da garin maka ba kowa ba wannan adalla a wannan yanki annabi ibrahim ya ce ya ubangiji na zauna a nan ba dan komai ba rabbana min yin salata ko domin zuriyarta sosai da Allah a yau ai da Allah muwakkilina mutumin da ya Allah ka sanya zuriyarta da zama masu kaɗai ga Allah masu tsaye da sallah لأن إقامة الصلاة من إيه صلى منها حق سلب السنة في الوضوء أيضا وأفضل العبادات الدينية كما إيه صلى أبوك وتتكي مسجد في العبادون الدين ومن أقام هذون يصير صلى كان مقيما بدينه يا كفر كل السيوان الأدين أتدور لك كمثل سير صلى da hakokanka da aiwatar da da yin kasar lokaci bai kammala ta da suka ɗaya da ya kamata ba ku ko shakka shi ne wanda ya tsaye da addini Allah ta kama su da haka ce a biya ce rafa da fada al'abdata min an-nas tawi ilayhi ko ubangiji ka sanya zukatan mutane su tattaro zuwa ga wannan wuri da na tsaye da zuriya ta a yau shine wato na maka Allah ka tattaro zukatan mutane su kaunaci wannan wuri da hawi ilayhi ay tuhibbuhum wata tuhibbu al-mawt mutane su so zuriyata su so wurin da na aji zuriyata din nan a makka allazi hum kafirun fihi wanda zuriyata su da wani a cikin sa da ka nan ibrahim ya roki Allah tabaraka wa ta'ala ya albarkaci madadin makka ya albarkaci makka ya wa zuriyarsa albarka ya sa wurin ya zama abin kauna da mutane فأجاب الله دعاءه ذاك ألا في أمس الدعاء النبي إبراهيم فأخرج ذريته إسماعيل لأن أن بكل ذرية عن إبراهيم عن إسماعيل يعرف تسبب ذرية لجريسة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم حتى دعا ذريته إلى دين الإسلام هذا ذرية عن إبراهيم يكي الله أن البركة يكيّك تزوج من سيد السلطة kaga wannan zuriyar ta kuɗin tana kira ne zuwa ga addinin musulunci Allah ya kaɗa zuwa bawa wa ila bin zaka alaihi ibrahim suna kira zuwa ga addinin baban su ibrahim fastajabu lahu wa kanu muqimi salat sai suka amsa masa kira suka zama kuma su kai da sallah wa farada Allahu hajja hada bayt wani ne da Allah sai kallon hajjin wannan ziyarta wannan kaki shi ne kaba الذي أسكن فيه ذرية إبراهيم ولا قسم النبي إبراهيم في تدور أولا وجعل فيه سرا عجيبا الله تبارك وتعالى يسمى ولكل ذي ضمن ميت أجر مكة جاذبا للقلوب wanda yake kirgo dukkan mutane wato yake kawo su zuwa gare shi jama'a suna ta ziyartar dakin Allah suna zuwa aikin hajji Allah ka tara mu zuwa aikin bana wala taqdi min wasara jama'a ba ta kare bukatar su ga dakin kaba kullum cikin bukatar kira ka ta aikin hajji karawo sai ka ji kana bukatar goma yau yau din za ka tafi garin makka kan gama umra ka dawo Najeriya ko ka koma wata ƙasa ta ka dan kankanin lokaci sai ka ji kana kyautar komawa wato garin baya kautar da mutane wannan duka wato sifan albarkar addu'ar annabi ibrahim alaihi salatu wassalam da yi wa garin makka kuma yi wa ta gaba daya da haka za ka samu na sarƙaɓi minhu wataran ala jawab mutane ba sa karewa ba sa kusa su kare bukatar su akan zuwa ko ziyartar ɗakin kaba zuwa makka ana jawab za a ga kowane lokaci mutane suna cin gawama da komawa wurin kusa da goma da samun ziyartar wannan wuri ko zama cikin wannan wuri bal kullama akthara al-abdu at-tarabbi ilayhi al-imam nasir al-sa'di yake ba ma wannan ba duk lokacin da mutum bawan Allah ya yawaita kon komawa zuwa ga wannan ɗakin kaba da za da shauƙa mu sai shauƙinsa kwaɗayinsa ga ɗakin kirka wata za a gome sai ka ji wani na cewa ko oh, ai wani aiko kun yi ai ku a yanzu ku ba ku da kwaɗayin zuwa ba haka bane ba wanda ya zo ya riga ya je wurin ya fi ka shauƙin wurin sai da baka yi ba za ka za a zo suna cewa ka ai wani aiko kun je kun sarka zuwa ba haka aiko ba ku da damuwa mu muke da damuwa da ba mu ba a'a bari ka ji abin da babban malami ya tuka yake kunna ba a kowane lokaci wal kunna ma aksara al-abdu at-taraddu bi ilayhi duk lokacin da bawan Allah ya fi yawan zuwa aikin hajji ya fi yawan zuwa ziyartar aikin hajji ko umra wajen kaba wal kullama aksara al-abdu at-taraddu bi ilayhi izada shawqahu sai ka ga shauƙin ka kwaɗayin ka da zuwa aikin hajji kuma yana da wala in ka shiga sau goma in ka dawo za ka ji kuma kana shirin komawa na jami'a da za ka tafi aikin hajji sau goma sha ɗaya in ka dawo lokacin aikin hajji ya sake koyowa za ka ji kana shirin komawa ta ta goma sha biyu wa haka da ɗan adam baya musulmi mumini da yi aikin da baya gajiya da kautin wannan ɗaki Allah ne ya sanya soyayyar wurin a cikin zukatan mutane kuma kiran annabi Ibrahim kiran annabi Ibrahim ne wazancin hajji ya tuka rijala min kulli fajjin wa ala kulli banir ya cika min kulli fajjin amin za mu zama maka daga kowace irin hanya mai nisa jirgin nisa sun lafi da ke tsakanin tsakanin garin makka da inda musulmi yake za a ga ya yi yunkuri da ƙoƙarin zuwa sauke farani a wannan haiti kuma Allah ya ce za mu zama ka suna hayi a kamara kuma waɗanda suke ya ɗan kwari dalilin tafiya kan tafiya da rata da rashin tsayawa ma a ci abinci su shiga raƙon ya ɗan kwari mai shi na kai zai tafi aikin haiti wannan addu'ar abin da Ibrahim ke alaihi salatu wassalam da aka karka ɗauka wanda ya je aikin hajji da shi ke na bai da shi a'a yana canji kullum ya ga ya koma wa namiji wa azama kuma za ka ga shauƙin su ya girma mu dangane da wannan zaki wa azama wani abu wata tawakkawa za ka ga wato lukkan mutum tana kokari kullum a wannan lokaci a cikin a tiyatar su zaki za a ga waɗansu da Allah ya wuri masu shekara wani zai yi kura ya kuma je aikin da ji umra da je aiki shauki idan kana da dama hanyar kibu tafiya وهذا سر إضافته تعالى إلى نفسه المقدسة ما له يكي wannan wani سربي ne ubangiji ta bayo ko ta Allah ya danganta shi madaukakin sarki zuwa ga karantanta zuwa ga zakin mai sarki Allah ya zama kansa sani game da wannan sirri da Allah ya sanya dangane da tsakin kawa ذكر الدؤر أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومعنى إبراهيم يجي وارزقهم من الثمرات لعلهم يذكرون يا الله فأجل سمك من جلم مكة بإعاقة بشيوي وفاقا ذات تقولون النعمة فأجاب الله دعاء الله يتاكي كرر الدؤر أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام فصار يجبى إليه ثمرات كل شيء da haka garin maka ya zama ana kai masa ya'yan bishiyoyi kowane iri daga kowane ɗari. kai ka ce garin ake shukar a'a galibi waɗansu kawawa ake a garin amma kai ka ce duk ya'yan bishiyoyi da kake gani a garin da garin ake noma haka allah ya albarkanci garin sai sun ku noma abin su fi su wuri wallahi sai ka je abin za ka gargata abin da ke mara maka wata kasa za su noma abu amma an mora abu a garin wata kai ta ce ana aka yi gashi nan ta ko'ina sadaka ake yi wata ake ana baka in ka je sai ma yau afirka wajen ba kamar kasar ku bane a najeriya da afirka ya zama gowar sai waɗanda suke da ɗan hali suke iya sun afirka a najeriya sadaka na aikin afirka domin gurma ya afirka sannan sana abu lemu ma ya aka kare wanda ake kyawa da shi daga daga gudu wanda a arewa sun kyau ma ana yi kare amma lemun ma kansa ya aka kare sannan abu da abu fara ɗaya a yanzu wani ya kai ɗari biyu ko ɗari ɗari kuma wanda ma sun ɗin shi to ala ga ta mana kawo ɗari biyar a baka ne ya ga maka ya jini ɗari da hamsin kenan ko sai ka ba da ɗari biyar a baka da ɗari to sai da kana ba da yi ne a ba ki abu guda biyu a da wani karfi ko a ba da biyar ni abu zai maka ba gara ne ɗari biyar sannan bai samu abin da yake na koko a ya fi mutu sau to kaga cin abin ma a najeriya a ne sai wanda sai wani da wani amma ka je can ubangiji ta ala ya ambace su kasar da zuba ilaihi samaran su kulli shay akan kawo magarin makka ya'yan bishiyoyi da da kowane irin ya'yan bishiyoyi kuma a kowane lokaci ka biyan ka za ka samu ba dare ba rana ba rani ba rana haka Allah ya albarkaci gare ka an gane wannan da kyau wa innaka tara makkata al-musharrafa kai dan uwa kana ganin da nan makka mai daraja kulla wakatin a kowane lokaci idan ka je kan ziyarci kasar wa istimari fiha mutawaffira aw mutawaffirun ga ƴaƴan bishiyoyi a cikin garin Makka ga suna a cike komai gani ma yana biyu ne ga sunan zabibu ne ga sunan fili ne ga sunan su abubuwan nan ga sunan shi da biyu ba a magana ruwa ka gani kala kala ya fi kala goma wallahi wani da biyu ne in kace sai dai baka in dai a Najeriya kake ba ka gani irin ko barnan na ake kai amma idan kaje za a ganta kala kala in kana so ka tantance abin da nake faɗa maka duk wanda Allah ya kai ka kai ta tsaye su guda guda kana kana kana gargawa sai ka da dinin goma in ma zai goma ko zuwa sai kai za a gaya maka cewa wannan awon ka kaza ne kilo kaza ne wani kilo wani yake bi kudin sai ka ce da kai ka mutu yawa wannan ka samu ajiwa ka je ka sai ajiwa mun yi kilo da za a baka kilo na na ajiwa wannan albarkar addu'ar annabi ibrahim sai alaihi salatu wa salam Allah ya karba da haka mutanen da maka suna cikin ni'ima annabi ibrahim ya ce Allah ka azurta su da wannan arziki da Allah ya shiru wa da fatan za su godiya ga ni'imar Allah ta tabaraka wa ta'ala babu kun shakka za mu ishe da mutanen makka sun yi godiya ga ni'imar Allah domin duk wannan abin da nake faɗa ba da idan ka je yanzu a daidai lokacin hadarin nan a cikin masallacin hadari na baka ko na madina duk wanda ka je a cikin su malam iya tsawon masallaci ko iya tsawon sahu haka ake da maka leda daga farko zuwa ƙarshe a aje maka shayi a aje maka dabino kala kala da kek da menene duk abin da ka sani a aje maka na buɗe baki za ka ba sai ka kasa daga kanka ba daga inda kake zaune a nan za ka kika sha ka ɗauki lokacin sallah na yi ana kiran sallah ka an ci abinci sai ga an da sauri ma'aikata sun nada waɗannan kayan duk abin da suka rage wallahi dole za a kai dabino za a iya cika tirela da shi wanda an ci an rage ko gola zai ba wani na har gobe har gobe idan ka je abin har da in dai ya in dai cikin ramadan ne haka za ka faru za ka ce wa ranar da kuma da godiyar Allah yana kiran ka yana jin rigarka don Allah ka zo ka buɗe baki a wurin ba a Najeriya da mutum yana muku muguwanci a ma'aikatan nan marowaki muku mugu ke kawai shigar da ɗan kimanin ɗan abin da ya gidan ka kawo ne sai to su dinka ake ana jan maka riga ana roƙonka haji haji yana hada ka da Allah ka zo ka buɗe baki a wurin shi bukatar ka ci abinci kira yake ka ci abincin in babu ranar da ba a kana tafiya wajen jari jirka mai ko abin nan jinkulan da biyu ne ba ka shi bukatar sa ka karba kana tafiya wajen haka zai zo ya daɗe tak a kawo da abin nan da rabin kaza da ruwan sanyi na gora da abin a ciki jami jami duka ki kansa kawai ka karba ai ka ga sai mun ke da cewa suna mutuwa wallahi suna mutuwa sun ciyar da al'umma ba wani abu ne a lokacin akwai wata alwuwa da muka zauna har muka taso wannan kwantena kullum haka take tsaye sai ta kare kafin gari ya waye ku je masallaci ku dawo sallar a jihar kenan ko kafin ku je ku dawo an sake dawa da kwantena na a inda suke an sai da ita ba a da ke cikin da ta take da naman kai ba dare ba ba inda aka shiga to goma abinda ba ta so ka bar layi in dai za ka bi layi to dari za a baka su ba wani su da wani a ka amsa ka sake shigowa ba dai ya dama bane dinka in Najeriya sai wani misali uku ya zo ya aiki wani bai zo so ba kuma shi bai taɓa zuwa ba ya je kinkimo ba ba shi ba ya zo ya aji ya sake koma kinkimo ya ce ta washe gari ya ga an sake ba shi sai kai ita ga cigarin na haka yake biya duka Najeriya ولا عندهم فكأنه ما ذهب من يعني كذا أدين الجلال هوا سمر ثلاثين عند جرام فوري من الفوع من يكي زمان الجلال جست بعضهم فوري متكبتين تبين كم أن فان تكوين الجاين بعضهم يبين الله يبارك فيك يا سمرتنا كيف قال لك ولئن كفرت لأزيد النفس ولئن كفرت إن عذابي لشديد قال يا عيسي إن كنت تقولي يا زن قال لك ثم قول لكم قال يا رب لا تما توصلتي في تبصلتي فأبو توصلتك فيك قال لك إن كنت تقولي ثم كنا كبرا هي وقولوا أظن مكتبين ثم أظن إذا من سكجن لأن الله وإلى غالي لأن كبابا كبابا غالي أظن مكتبين Allah ta bari ko ta'ala ya amsa musu cewa kuma Allah ya kara albarka su don haka za ka ga wani azamu ta da ilayhi da tawaliya ilayhi arziki yana ta yana ta bibiya yana ta zuwa a gare min da janibin da kowane lambayi Allah ya amsa addu'a na Ibrahim alaihi salatu wassalam to kidi wannan ne ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن نعم. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ليه إبراهيم يكتب برضه الله أكره لك ويتغفر يا أبي إنك تعلم ألا كيف تسمى في أبن مكي وما مؤمن كأذن مثل بينا وأتيه ألا كاتني أي أنت أعلم بنا منا ألا كيكت تسني بيدمو كيكت تسني مسكن الكاوهم بيدمو ونسألك من تدبيرك أن يتي يا الله منا روطنك من تدبيرك دجتارك كذا تمسك وتربيتك لنا تربيتك كيكت تسني زوا غريبو منا رسول أن يذكر لنا من الأمور يا الله كي يذكر منا من أمر من التي لا نعلمها وسمك سني في كان أمر والتي لا نعلمها لأن أمر ما بالسني ما هو مقتضى علمك ورحمتك ألا تترك منا كي منا كي منا رسول كي منا كتب أي وجبة أبدا إلى منك يفكك أنت ورحمك تفكك أنت جوا بريمك kaga na ibrahim yana da wato kyakkyawan halce na addu'a da yabo ga allah tabaraka wa ta'ala وما يخفى على الله من وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء ذاك ubangiji ta'ala babu abin da ya koyi wa Allah tabaraka wa ta'ala a cikin kasa haka babu abin da ya koyi ga ilimin Allah a sararin samaniya domin zalika aka du'a daga cikin wannan akwai wannan addu'a ta annabi ibrahim alladhi lam yaqtuhu bihi qalil illa khaira wanda annabi ibrahim da yi mishin komai da wannan addu'a ba wace sai alkhairi wa kasratu shukrillahi rabbil alamin da kuma yawan godiya ga Allah ubangijin halitta na'am الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لجزير الله wanda gane شاكرا da al'umma bawa ne mai yawan من da يقول الحمد لله الذي وحدني وجاء تثبت الله والذي نبي وصام عمل كبير أسل سلطانا لكي كرونا لكي كجاء إسماعيل شيني النبي إسماعيل وإسحاق النبي إسحاق ومن النبي إبراهيم بايا من ينتهي الدعاء الله مباشرة ثم في الله ولد أحد جيكا دا إسماعيل جاء أنا جيكا ومنين أجل هما أنت إسحاق بنا النبي إسحاق sannan ya samu jika ya ko alaihi salatu wassalam ta haka addu'a ta haka to ya aka yi gode Ba Allah wa ka min akbarin ne wannan yana da gaske mafi girman ni'ima wa kawai ala kibri ta kan tuwa ta kan tsufa da yawan shekaru da suka ja? yi yayi addu'a kuma Allah ya ba shi waɗannan gada da biyu na jika a baya sai hadasul qalbiya yana yanayi hali na da tsammani ga haifasuwa min al-wulada take min al har ya yanke tsammani ga samun kaya dan shekaru duda kuma al'ada ta gura da cewa idan sun wa'afin kuma ba a haihu ba to da waya a sama haihuwar ko wannan a ɗabi'ance ke na ɗabi'ar ɗan adam in ya manyanta ya kai wani lokaci ba kaya zai haihuwa ba mamaki ya ke kula da haihuwa gaba ɗaya annabi ya kai irin hukumin shekaru da al'adance ana iya da tsammanin samun kaya amma sai Allah ta baraka wa ta'ala ya kuma ta masa bayan wa'annan ya an yi masa kokura wannan wata jirma ce da ban mai zama kanta wa kawai min anbiya salihin kuma kasancewa annabawan Allah salihai ajal wa afdal ai wannan ya fi girman ni'ima ya fi walala bayan ni'imar da aka faɗa kuma ga annabawa kuma ga mutum ذرية النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام في أدنى إبراهيم يقول إن ربي لكم في الدعاء بل يتغلبنا ميزين دخول بعد كتبه أي لقريب الإجابة وغلبنا مي أنسى في مكتبه ألا تكيكي كما بأمسى وقت ممن دعا كبسة من يرجل دعا بيه المكاتب بعد بيان الله تركي الله بيه المكاتب الله بيه المكاتب kada ka ɗauka Allah baya jin roƙonka dan kai gana ganin kai ba kowa kake ba a'a aiki Allah mu wanda wani abu a gare ba sai wanda shi Allah bai da shi wani abu a gane wannan da kyau kuma da yawa mutane suna kuskure wajen neman addu'a wajen Allah ko neman biyan bukata wajen Allah sai mutum yana ganin bari je ya kai na wani ya roƙon maka Allah shi ya kasa roƙon Allah ko yana ganin da kanka ba zai ba Allah mai jin addu'a ba wa kan ma ba ne mu bane ka sai a kai a ta addu'a ba kai ne ba amma shi ubangiji subhanahu wa ta'ala wato ba a shiga tsakanin Allah da bawan ku wata wasuka wanda sai an ga ta hanyar sannan Allah ya ji addu'a ko biyu. Allah ba haka yake ba sai Allah ba masa inda da jare ake masa da haka cewa ya ayyana ladina amanu ya ku wa'anda kuke imani zai kira masu imani sai yake wato turobe da haka roƙonsa ɗin nan ba a keɓance wani mutum ba kowa da kowa na dama da roƙi Allah ta gani حيث اتقوا الله واتقوا اليه وسلاله مسوره الوالده يا ايها الذين امنوا اتقوا الله واتقوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون وبلغ تعالى يا قوم ان لو كيما لتجدوا ربنا كذا ابن دا ake bukata jin tsoron Allah ka zama mai tsoron Allah kai da zaka za ka riƙe Allah za ka yi addu'a yace ittaqullaha kusanci taka Allah ya ce ku ji tsoron Allah ku masu imani ku da yi da ku zuwa ga Allah ka ga bare ku daga kai sai Allah ke bawa ba sai ka raba da kowa ba dan duk wanda kake gani girman ka. Allah baya yi da shi inda mutane suke samun zuwa ko kusur wajen fahimtar ba da addu'a wani gani yake in bai raba da wani ba Allah ba zai an kan abokansa ba zai kaza ba yasa za ka da suna rafawa da su Allah dan darajar wani kai kaza Allah ba yi dan darajar don ba wani mai daraja wanda ba wanda ba Allah ya ba yi darajar sannan Allah ba ya yi dan darajar wani ku fahimci da kyau ku fahimci nan gabar da kyau shi Allah tare ake dokonsa ba wa ake dokonsa ba sha mai kar ka ɗauka a kowar shamaki tsakanin in ka ga shamaki tsakanin ka da Allah to wannan matsalar daga gare ka ne domin mun kawo maganan farko da aya ta ambata da shi tukullaha ne ilayhi wasila in akwai kaɗawa a zuciyar ɗan adam kuma in nemi kusanci da Allah da addu'a Allah ya ji da haka ba wai akwai wani wata gicciya tsakanin bawa da Allah ba malaman bid'a da suke gana akwai wata akwai wani shamaki tsakanin bawa wasu bayi da Allah wasu bayan ne ba shamaki wannan ba gaskiya ba ne, kuskure duk wani bawa da ta sani in dai bawan Allah ne na gari ban ci maka mugun bawa ba yawwa bawan Allah in dai na gari ne to babu katanga babu shamaki tsakanin su da ubangiji da ba kowa a wuri wanda sai an bi ta hannunsa Allah ya yi ko sai in an kawo shi Allah ya yi babu duk duniyar nan babu wanda ke a ah, to mutum da ya ce a sun da annabi sai ba sai ka faɗa mana annabi na da game da mun duka zo ne barke so da ma abin da muke so ka gane a babin tauhidi ita ibada tsantsanta ake yi wa Allah ba a danganta ta da kowa ko da shi annabi kuma ka sani Allah baya yin dan girman wani ko dan matsayin wani babu wani hadisi ko ayar da ta faɗa haka cewa Allah ne dan daraja annabi kago shi akai لا بد لا بد باكر وقت ما هذا في الكوي ولا يجري ده ولا ده من ذاك اللي تقول يجب أن يكون ما أكون في من الله باعي طيب توسل في لك الله كيمون الغوابين لك من الله sahabbai da suka rayu da manzan Allah sallallahu alaihi sallam suna neman annabi ne a zuwa ne da roƙi Allah a rayuwa haka ne kuma haka ba duka karanta da annabi sallallahu alaihi sallam ya bar ta kana da mutum annabi ya rayu sallallahu alaihi wasallam gabai bai tsaya sun ce sun zama da annabi da muke tare da shi Allah da ba kai kai wa ko Allah ka kura ni rana ko wata su samu matsala sallah ake yi annabin shi ya jagoranci da shi kuma ya addu'a an gane wannan da kyau sannan bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya akwai taron su azama wanda mutane su sahabbai sun koma zuwa gare cewa suka ce ka duba da kyau suka ce za muna neman tawakkali da addu'ar annabi ta ba da darajar annabi suka ce ba muna neman muna neman tawakkali mun neman tawakkali da addu'ar annabi yanzu annabi gashi ya bar duniya kai kuma kawun ka ne ta haka muna neman tawakkali da addu'ar kawun annabi shi kawun annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a ne roƙon Allah yake yi ba cewa Allah dan darajar annabi ba shi kai ko Allah dan daraja ta da matsayina a matawan annabi Allah bai kaza a ko a yake da annabi yake a yau amma duk da duniya sai su rike ta kokarin jahilai su ji ta gani ba su san manzo Allah sun ce ba a tawo su da manzo Allah ana tawo su da addu'a manzo Allah yake cewa ya kamata ku gane ku daina rikitar da jahilan da ke tare da ku ana neman addu'a ga mutanen kirki yana neman addu'a ana neman da wasu da addu'a mutanen kirki duk wani mutumin kirki ya halatta ka nemi addu'a amma ba ka koma ne ya kyau kake Allah ya ba da kira da yanzu kika ga ce Allah ka ba mu darje kyau yanzu Allah ya yi darje kyau da ba ku kyau ne aka da maka ka dai wani duk abin da ake doka wai zara ba ka bane darje ko to in duk wanda ya addu'a yake Allah ya ba shi ba a in ɗauka ana babu yau ɗauka a babu gobe a ɗauka a babu jibi a ɗauka a babu shi ne mutu ni za ai sai ku sai ku gaba albarkar sai ku amma da lokacin da duk amin suna suka zama wannan damar suke magana da gaskiya sai su kamen ba nan wallahi tana duka sanin wani sai dai wani yadda kai kike cewa ba haka shi a Qur'ani ba sai za ku wani su kula da kanya ne amma wani wani yadda ahlus sunna suka yi suka tabbatar da su Qur'ani ne ya tabbatar da suka ala ina auliya Allah ala inna auliya الذين آمنوا وكانوا يتقون dan Allah ban da ya kalli ahalin ne ku dai jihadi kuna kariya kuna yiwa mutane kake kuna kariya da ahalin kuna da kan gaskiya da bidiyoyi Allah ya ce ana Allah ya ce ku kowa إن أولياء الله لن للي يا الله لن الله يكفي للي أنا الله يكفي إن أولياء الله لن للي يا الله يا الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ضاق وضاق وروح بعيش في غير الدنيا إلا تكون استمتارات بغاك وإن تكبر غير الدنيا دو لي الله من صفة نظام أمر هاي الآية in munafika ya an san mutu an san ransa yake akan ce masa akan ce mu inna mu'minina mawtun alaikum wala antum tahzanun bisharar mala'iku ke kar ku ji tsoro game da lahirar ku kar ku ji cikin bari duniya da ma zuwa ne ai ba kai ne za ku faɗa wani fitar ai wani da wani wani ne abin a gari kaza akwai wani suna dan murna a gari kaza akwai wani kaza wannan kira ne kai kake faɗa ne, kuma Allah ne ke gani maka muku muna faɗa wani yadda Allah ya faɗa ne da Allah ya ce babu tsoro da yau ba za ku ga ciki ba sai sai kama ya zo da ismin mawdu sai ce allazina amanu wa'anda suke sune wa'anda suke imani wa kanu yattaqu suka suna kan zakokin Allah duk wanda ya yi imani yana tsara dokokin Allah sunan sa waliyin Allah ko ka san shi ko ba san shi ba jama'a mun gane waliyin Allah to duk wanda ya zo musu wani wali ne da ya masa cewa waye ba Allah wannan a jumlace waliyan Allah babu wanda ya san adadin su sai Allah amma ba nan ku ga mutanen ko ce ke ku jami shine fatimul awliya ko ba ku ko da ƙarya ake hujjar tijjani ne shi aka shi kai wajen duka to bari mu yanzu tun da an cika wajen duka daga tijjani zai tijjani ya mu duk duniya da suna da kara da ba wani ke ko wannan abin da abu kalli ya kusa ke nuna ba domin ma kana muhammadun aba ahadi bin rijalikum walakin رسول الله وخاتم النبي لا كتبه في أنني سكر مكان النبوان لا نبي يأتي لا نبي بعد باب ولا النبي الحياة ko ba haka take ba ko a ko ne ba bayi kaga an bi annabta tun daga gare shi yanzu tun da an bi annabta daga tijjani kenan duk duniya a ji ba ba ba zo ne duk wanda ke wani da kuke tawali a ke kaga kuke kun yi kun kafu mun hawa kun ce an ciki daga wani wannan nan kun baya duniya shekaru a baya duniya yanzu kuma ga wa'in suke gole suna shagun ma'auriyawa yanzu ka zama auriyawa tun da an gudu wata mutum da ya magana ba da ce ya kuma kai kai ya kamata ku sai ku ne da jin ku zama ku basira ku zama ku hankali sai a za a ce an kulla awaliyyataka da wani mutum in ban da ƙarya in ban da daina hankali shi Allah hukai allazina amanu wa kanu yattaquna wa'inda suke imani suka da suna tsara da kokin Allah duk wani mai imani mai tsoron Allah wani yin Allah ko ka san shi a garin ku ko baka san shi ba ko ina yake a duniya waliyin Allah ne da haka Allah ɗaya ta adadin waliyi amma sai sun su gariya ai an sunna ai wahabiyya ba su san ainihin eh, ba su san waliyai suna zagin waliyai wa ka zagin mutumin kirki wa ka zagin mutumin kirki kawai kuna kuna kuna cin amana kuna mato kuna kare kuna faɗa abin da ba sai ka mana ƙarya sannan za a ci kai ka ta'azzuri ko Allah ya ta'azzuri wai sai ka cutar da wani kayan kariya da wani sannan sai ka ɗaukaka wannan wasu irin akida ce wace bakar akida ce sai na ɓata wani sannan ni ni a sani ko sannan ni in ɗaukaka dan me kuke ba ta ahli sunna bayan kun san abin da suke faɗi innama huwa innama huwa qur'an wa sunnah qur'an da sunna ne suke faɗa yanzu ba aya ne dan ba كيف جنو آية توقف إنه مجيئن كفرا مجيئن لأن لا أمسك فهو سابعنا أبن جنجا هو كفتر آية سابعنا فتر جنين كيف كفتر بحاكة ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم من الذنوب الذين آمنوا وكانوا يتقون بالدنيا وهي كفاية كفاية كما كنت كفاية wai abin da suke cire wani ya saka tsari tsari shi suke wani ya mutum zai yi yi tattalon ya yi tattalon shi ya yi kullakulunsa ya yi kimiyyi da fito da wata ƙabiya ta daban ta ce a ah, wani yin abu ta ce masa wani na kashi ido na ya ganin mini hoton wani da aka ɗauka yana zaune a kan gudu wai wani yin Allah sai nuna mutane wani wani kowai sai ta harbi da gudun sama haka da ta sama ana harsa kyamara ya tare sama yana da wata mutu wai shi ya tare sama yanzu wani wani ne ke dani wala ta cin wani ke ma ba ta kuna ke dani babu da zan adam ya tare sama babu ta ga wani ko dai kuma inda waliyan zaka akwai waliyan zaka tashi akwai waliyan zaka tashi inda akwai ta ga mutane kirki da lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi hijira daga barin Makka zuwa Madina da annabi ya tashi sama amma kana ina yi taka tawa sai da kawo kuma ka kuma da tafiya sallallahu alaihi wasallam bai iya tashi ba sai wani bakin mutum wani shata ta kaka kuma yana tashi sama warware ya saka me sa annabi ya tafi daga makka zuwa madina lokacin da aka koro da daga ba tafiya yake mutanen ɗa'ifa suna jifa da me sa annabi ya tafi saboda ya saka jama'a kai jama'a ya kamata ku saurari ahlus sunna ku saurari wa'anda suke gaya muku gaskiyar addini ba ƴan ciwa ba ba makarantar malamai ba ba masu da'awar ƙarya ma ba su kira zuwa da bid'a manzon Allah baya kashi to sai aka daga manzon Allah aka tafiya da shi da Isra'ila da Iraki kuma abin hawa ya hau shine buraka kai kan ka karanta buraka wata sabuwa ce buraka wata dabba ce da Allah ya aiko wa annabi aka ce ya hau sallallahu alaihi wasallam amma yanzu mutum zai haɗa da kullum wa'azi sai ya ce akwai akwai mutuka akwai waliyai wa'inda suna zuwa su sallah a makka su dawo gida najeriya akwai wani malamin da kullum aka ta yi sallah a zahar sai a gaisa kawai na jami'a biyu sai ce kun sallah shi ya yi sallah ƙwararwa ta mani ta sallah shi ya yi sallah kai dai aka kura ta kai bangon sai an raga ta mana kullum suka ta kai sallah shi a ai abin sirri kamar ya yi raga ta mana shi ai shi yana zuwa bakwai sallah za ka yaji ya sallah ne sai da dawo ta ga tuni sun gaskata shi makare sun gaskata makare Allah yake alana alakun lahi alal kafiri ala la'anatun lahi alal kafiri karya to ya kamata ma ku tambaye shi lokacin sallar saudiya da yana gari a ɗani ya kamata su yi tsakanin mu da su sai sai sallah da awa biyu sannan mu lokacin sallar mai kama za su yi wa ce a yi sallah ke biyar sallah da yawa wallahi wani magana ke iya musu ba ƙarya ba ne wani mutum da daga cikin ire-iren tafiya za a yi zuwa wani gari ko ɗaurin aure ne ko dai wani abu da ke gari kuma da wani aka ce to a hau mota sai ce ce a kudin sai ruzo wani zo mu hau mota ce a kudin sai da kawai to kafin a tashi sai yadda hanyar yanke hanyar yanke ya fi hanyar yanke idan ga hanya tare da za a bi da mota za a rufe hanyoyi ƙanana waɗanda ake yanke sai a yanke su a haɗu da hanyar da wuri wanda sun fi sauran tafiya da masu tafiya kan wallahi ba wannan sai aka same shi yana tafkin gudu yana ta gudu ya je ko titi ga mota ta mai yana ta gudu kokarin ta kawai ko da za su riga su ne da kaɗan ko kuma da riga su ai ta mamaki kaga daga nan ciwon da ya tsaya a a duk duk ba ne kawai neman girma ne kawai ba wani abu neman duniya ne kawai sai an baka duniyar sani duniyar ba ka baka ne, na da kai ba akwai wani malamin da shi dan tsabar son wani yankata yana ganawa da mutane a daji amma sai ya ajiye wa kankara wani lokacin sun ma aka ce su ne sai ya sa hannun mai da an yi sallama ana sallama sun sa hannun mai minti biyar ko sai da haka ta ga hannun su zai gani duk da akwai ne ko a kakara sai ya sai ya kiri sai ya ke a zo duk wanda ya zo in in ya ba da hannu sai a ji hannu sanyi kan kan kan kan wai Allah ya kuma wallahi akwai da yake ba sai ya gaisa da kai hannunka dole a hannunka ya sanyi dole ka ji sanyi a hannunka tunda ya ɗauki sanyi wai Allah ya ba su kawai wahalarwa suke muku suna cutar da su ne ba gaskiya suke muku Allah ya dawo ko ina ne ma ana ta kawo yace alhamdulillah alladhi wa habli ala kibri isma'il godiya ta tabbata da Allah wanda ya mini baiwa samun wato ainihin ta da tsufan nan dawa in ji yi ji a da ibrahim tare da tsohon da a al'adance irin wannan tsufan wato ana yanki tsammani ko kaunar samun haihuwa a cikin ta amma sai da Allah ya ba su haihuwa tare da irin wannan shekaru da suka ga a gare ta da manyancin da ke tare da shi da ke inna rabbi da kamilu du'a lalle ubangiji na mai jin addu'a ne da haka muna magana addu'a ne bayan Allah ku roki Allah Allah ku kai ku wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu lahu da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahu yahtadun ga bai kada kan addu'a ce idan na suka tambaye ka ya Muhammadu ji Allah cewa ni kusa nake ga ya musu ni kusa nake ina amsa kira mai kira to ne amsa mai kira wato sun sunutai ne amsa mai فليستجيبوا لي كنا أنكر وأن Allah. da aka kiroki Allah tare ina kore muku aƙidar cewa wasu bayan Allah akwai shafarci tsakaninsu da Allah wajen addu'a ba kowa sai a masa barazana da kowa na'am wa qala da hukmu qulu astajib lakum ubangijin ku ya ce ku roƙe da iman sa musu ku zuwa ku bayina kai ba fara Allah ba kai ba mu Allah ne yadda kowa yake ba mu Allah kai ma ba mu Allah ne Allah yake wa qala la kufru duquni astajib lakum innal ladina yastakbiru an ibadatikum da yadkhulu jahannama dakirin ana cewa waɗanda ma ba sa roƙon Allah su Allah ke gidi tafi su gaba su yana waɗanda ba sa roƙon Allah da haka ka roƙi Allah zai ranka masa duk wanda ya zama barazana akwai shamaki ka ce maka babu in dai tsakaninka da ubangijin kai ba ka masa ba sai an raba da kowa ba kuma mun faɗa muku cewa in akwai wani mutumin kirki wanda kake kyauta masa zato ba laifi ba ne ka fiye tsaya ta addu'a ko ka nemi addu'a da gaurinsa amma ba a tawassali da zalla har wani hadisi aka kawo wai annabi ya ce wai annabi ya ce wato fas'alullah bi jahi fa inna jahi inda Allah azim wai ku roƙi Allah da matsayina da daraja ta lallai matsayina a wurin Allah babban ne wannan hadisi da su bai tabbata babu wani kutubu sunna kutubu abin nan littattafai na hadisi kutubul hadisi wa'anda san da aka kawo hadisin nan da islamin daga cikin ko hadisi ko littafi ne ba za ka samu fitiro da aka yi ba hadisin manzon Allah bane ba mawdu'in kiran da aka yi aka age ta ne ko aka babu inda manzo Allah yake wai koroke koroke Allah da daraja ta inda manzo Allah ya fara amma malam ce ka maka na rubi ka ga shi hadisi hadisin annabi sai kuma hadisin annabi Allah sarki ya ga ka irin hadisi ka ko kai kan hadisi ya kamata ka san ta ko ba shi yau ake wa manzo Allah ba ba shi yau akwai wani mutum a lokacin imamu ahmad bin hanbal da ibn bari dan abukare ne tsarin juna ne lokaci da su rayu sun zo wani masallaci a wani rana an yi sallah an sallah sallah sai wani mutum ya minke cikin mutane cikin masallaci sai su ya jama'a annabi ya ce a tsaro a yawar cikin dakuwa dakuwa tana gara a gara ka san dalili ashe masu ciki da kowa sai ba ta sai ciki ba sai mata sallah a masallaci kuma sai wa annabi kare ya ce wa annabi ya ce tun da kowa na kara a zaka kuma ya ce mama amma ya kawo da ibn nabi Allah ya sa suna masallacin Allah Allah ya sa suna nan sai ba mu Ahmad bin Hanbal ya kalli ibn nabi kuma ya kalli na Muhammad ya ce kai ta ruwan su masa kai ka ga masa wannan hadisi to dan ne في بعض الناس ما هو سيركل جليك بلا ليس انت ولا اجي بس انا موجود وهم ما انت بقى تلك الشباب على وقت يا ولد انت الشباب محمد تقول لي كل الشهر الرومي قالوا بس الاسفل هم ما مالهم هذا ما هم ده كتير يمكن هذيك الكلام ده ولا تلك الشباب كي كاسك ما مرام ليش كاسك ما ليش تكتب سمار كمان ويجيب دير سمار مثلا sun fi su kaga ma a bai ni ne imam ahmad wannan shi shi ne irin mai ba mu taɓa sanin su ba ka ce ɗaliban mu sai a aikin banza kai ka kaɗai imam ahmad da ya kare wata kare wato bai yadda ya faɗi ba wai wa ai ba an ba shi kaɗai imam ahmad to ka mu wani imam ahmad a cikin bin da nan ka duk duniya hadisi ya ce imam ahmad ibn su tsaye tsaye ne su kadai aka sani a ga wannan suna bitar su cikin mara da makaji kaji ya fiye da ya bani sai ya kare ta ce ah, ku kadai ne ma ma to haka mutane suke su kira hadisi na karya magana kawai su kira karya su kawai akwai mutumin da ya kira hadisi dubu dubu shi kadai dubu hadisai daidai dubu sun na karya da aka kama shi aka ana tambayar to kai me yasa kake wani abin da ke wallahi yayi kawai dai wani janyo mutane ga a biyu. haka kawai akwai waɗanda wasu ƙungiyoyin bidiya suka sa su tsiro mutu su mutu wallazar nan ƙarya don su kare bidiya su ko don su kare ƙungiyar duk suna da an su suna da an su ka duba ko da abin nan الضعفاء كتاب الضعفاء والمطلوبين نا إمام أحمد دا وانين إلي بسيما لما إنك أتور من كتاب ذاك جاء كهتكم متامن لعك بتدبس ومكا يتامن ما تكتر حديثاً كريا جاء سنة نسونا نتدبان دبس جم سكي رجال رجال لإمام البخاري لإمام أحمد ko ɗaya daga cikin malaman yana mai kitabun ba'afa wal mutawajjin misali bangare biyu ke na wannan malamin ga rijalin da aka ware na wannan malamin ga rijalin da aka duk makalaita ne wa'inda galibin su masu hoto da cikin bayani yau a ma da haka musulunci Allah ba shi kariya duk inda ka fito masanin musulunci sai sun gano ka kuma sai ka bayyana kariya kake yanzu qur'ani ka bada hikimar Allah da tsare shi da Allah ya yi ba aya ba wata da in ta canza ma qur'ani za a gane wata ta kusance ki sauki ko ko ka canza digon wani harafi ka share shi ko ka tara dan Allah ba za a gane hikimar Allah ce zai kare addinin inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun kuma karka dauka kare gundarin bikin ta kawai har fasara ta kuma kare gawa yanzu in ka ɗauki wani surar da ba ta magabata ba ban da ta ɓargaza ba abin da za ka gani sai da za kowa ya yi ƙwari wai kina Da ya ja baƙi azarin mai zama baƙi ya fassara yadda ya gina ba babu wani hadisi da ya ɗauko fassara ayar da shi ko wani tsori da magabacin sahabi ko tabi shi haka yake tafsiri sai ke na tafsiri da kai kana ƙwamna da babu wani tsori na magabaci kan aya ko hadisin manzan Allah ko ta ke kana tafi wani ma abin da kai ana hasarar kuɗi wai an tafi a gidan rediyo da yanki hasarar kuɗi yana ɓarna wai yana tafi ina kiyar da haka annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya yi godiya ga allah tabaraka wa ta'ala dangane da abin da Allah in ta masa kuma ta ajaba Allah da da'a mu Allah an sa ta Ibrahim kuma muna fata mana roƙo Allah ka amsa addu'o'in Allah ka karbi ibadodin Allah ka duki ka tabi kai ka ji tausayin bayan ka na gari a Najeriya da sauran kasashen duniya gaba daya ya Allah dukkan mutum ke kulla ma makirce makirce a Najeriya Allah ka mai da makirce ya kawo mu ya Allah halin da Najeriya take ciki na tsakani kan yi Allah ka maka kai kuma ka za'a Allah ka maka maka za'a Allah ka kai wannan al'umma da dan salwantar rayukan da ke salwanta a Najeriya wa'inda suke sanadiyar zubar da wa'innan jinai da wa'innan kashin wa'innan rayuka in ma su shirya ne Allah ka shiryar da su ku bari idan ba su da rabon shirya a wajenka Allahumma arina fihim ajaib qudratik اللهم علم فيهم أجاب بقدرتك اللهم أعطيهم أبدا وتكلهم بدلا ولا تبقى منهم أهلا يا الله كذا كبر يا الله كهذا كافي ترودا الله كفكا تسكن جاناتا كفكا تسكن أكل ويسن الله كهذا كذا كمهودا شر كمهودا بلاي سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين